da gwamnatarsa wayanda suna wayoyi da su suna bugo masu in wani abu ya faru su kira su domin neman sulhu na a samu daidaito a wasu ƙauyuka cikin karamar hukumar safe ga alamar a iya cewa barazanar ta fara tasiri inda wani mutum ya ce 'yan bindigar sun farfasa musu shaguna tare da sace dimbin dabbobi mu dai ta adin da kun kai mana tsakani da Allah ba mu haɗa kyau ta gidan dai dukiya ta dabbobi ita wannan ba a ta, sannan shaguna a garin warawara babu wani shago da basu kwashe kayan shi ba kaya daga kama daga kayan masarufi wayoyi duk wani abu da aka shago gaba ɗaya ba wanda suka bari a garin warawara haka nan garin ba ganga shanu sai dai waɗanda Allah ya tsallaka kawai amma sun kwashe amma kai yaya abin ya shafe ka haka an kwashe man kayan shanu shago gaba ɗaya wani na duk da kayan da nake sayarwa na tire da an kwashe su katakai a kawai aka ban mana. Amma aka kuka san cewa sun ɗauki wannan mataki ne saboda gwamnati ta hana sayar da fetur da shan kasuwanni. Su suke waɗi da kansu saboda sun kan mamu wayoyi suke kira ɗan aka ɗauka sai a ce oke ku ne masu a iso ɗakin da gwamnati ta hana mu zuwa kasuwa. To yanzu za ku gane lalle mu mun fi ƙarfin ku. Da na tuntuɓi rundunar 'yan sandan jihar Zamfara game da hare-haren kakakin rundunar Safi Muhammad Shehu ya tabbatar min da akuwar lamarin inda ya ce da haɗin gwiwa sauran jami'an tsaro sun kashi haikan don dakile duk wata barazana. Sannan ya kara da cewa dokar hana cin kasuwanni tana nan daram kasancewar sun fara ganin kyakkyawan sakamako. Zahar Lawan BBC Hausa a Abuja, Najeriya. to har yanzu muna batun tsaro ne a najeriya inda hukumomi da jami'an tsaro suke gudanar da bincike game da wani mutum da aka gance bisa zargin yana ɗaya daga cikin gungun 'yan bindigar da suka auka cikin